darakta mai kula da daukacin 'yan wasa na hukumar kwallon kafa ta najeriya ahmadu sha'ibu da coach din super eagles mai rikon kwarya samson siyasiya da mataimakinsa salisu yusuf da kuma emmanuel amunike coach din flying eagles za su gana a yau din nan a ganawar tasu za su tattauna ne akan 'yan wasan da ya kamata a yi amfani da su a karawar da najeriya za ta yi da kasar misira a garin kaduna a ranar 25 ga wannan watan najeriya za ta karbi bakuncin ƙasar ta misira a zagayen farko inda ita ma najeriya za ta bakunci kasar ta misira a zagaye na biyu a ranar 29 ga wannan watan da muke ciki ƙasar ta misira a yanzu ita ke kan gaba a rukuninta na ji da maki shida daga wasanni biyu inda ita kuma super eagles ke biye mata da maki hudu 'yan wasan na super eagles na gida za su halara a sansanin da ake horar da su kafin waɗanda ke ƙasashen waje su iso su cin masu.